ta kalli makeken gadon ɗakin amma ba ta yi amfani da shi ba a hankali ta duka ta fara tashinta a zabire ta miƙe ummi ta ce ki yi a hankali kin ji ko tashi ko ma bisa gado kar in ƙara ganin ki a kasa sanyi zai iya kaman min ke kin ji ko maza tashi tashi ta yi tana murje ido ummi ta ce dama salim bai kawo miki abincin ba kenan na ga ɗakin ba komai sa'ada ta yi shiru tana yin ƙasa da kanta tashi ummi ta yi ta kama hannunta ta ce tashi mu sauka ka sakin jiko ga kakar ga kakar ga kakar ga kakar ki nan ma Salim zai je ya ɗauko ta da sauri ta miƙe sai kuma ta yi tsaye ummi ta ce oya mu je mana ko akwai abin da zaki ɗauka ta ce hijab ɗi hijab na ummi murmushi ta yi ta ce mu je ai ga mayafin ki nan sai kuma ta zaro ido ta ce diyata a ta ciki amfani da shi ita ma sa'adatu ido ta waro ta ce wallahi na dai wanke ne da shamfo da shamfon ku yanzu dan Allah ki hakuri cikin mamaki umai ta ce kowane irin yare ne ta ce umma ta buzuwar agadas ce baba kuma ban sani ba ta ce masha Allah na san Aisha ta ganki sai ta kusan haɗiye ki kana karin ƙara jikin kin ɗauki abuna in yi hakuri ke fa yarinya ta ce kuma ina so in maye miki gurbin mahaifiya ina so in baki gatan da baki samu ba a rayuwarki don haka dukkan abin da kika gani kai tsaye ki dauka kin ji ko sa'ar ta ce nagode ummi Allah ya kara muku lafiya bayan sun sauko kasa Salim ya zuba mata ido dadu ko cewa yake da kyau diyar ummi ta warware ido ta dago karab suka hada ido da Salim da sauri ya miƙe yana faɗin zan dauko tsohuwar dadi ya ce oho dai in ba tsoro ba a gabanta ka ce mata haka mana fita yana sakin murmushi kai tsaye unguwar su daidai ne fa inda ya iske ta a kofar gida tana ta rabka kuka tana tsine ma 'yan unguwar da su Maryam saboda sun raba ta da jikarta baki dai unguwar ta rikice kofar gidanta kau cike da mutane tana tsine musu wasu na dariya wasu na lallashinta a hankali yake ratso su har ya iso inda take ganin shi yasa da gudu ta nufi inda yake ta saki marayan kuka ta ce shi shikenan tsani an raba ni da marainiya Allah ka san kwanan mu uku asibiti ban ban zaga ba shegiyar madara da kake bani ta ɗauran ciki shine ɗazu muna cikin magana na ji ciki na ya juya wai kamun in shiga gida in sauke lodi ashe yar iskar yar can ta kori sa'ada a hankali yace ce mu je ciki dan Allah sai wani kuka kike tace ce don ubanka dan mutum ake magana ba tsuntsu ba sai ka saita kake kamar baka kashi kansa ya shiga sosawa ganin cin mutuncin da take mai a gaban mutane a hankali ya sanya hannunsa cikin nata ya fara jinta har sauran gidanta tana faɗin tana ta kunduma ma mutane zagi mutane na ta kallon su suna kwasar dariya bayan sun shiga yace ya isa haka malama wacce kike nema tana wajen dadi fa shine ya turo ni in faɗa miki amma kike ta mun wulakanci wallahi zan barki in kama gabana azabari ta ce ka bari dan girman Allah tsani dama sa'adatu na wajen ku amma kam kun zalunce ni wallahi yace to gashi na zo na faɗa miki in kin ga dama ki sanya mayafi mu je in kai ki in kuma baki ga dama ba wallahi wucewa zan yi a guje ta shiga gida ta faɗa ma Halima tare da cewa bakinki kanin kafarki idan na cikin faɗa ma wani sai na luliya ki kamar fara na jefa a rijiya hawayen farin ciki Halima da share tare da faɗin alhamdulillah tunda an ganta daidai ta sanyo zanin atamfa a kai ta fito tana faɗin na wuce sai Allah ya mun dawowa in kuma kuka ga ban dawo ba ku je asibiti da yake aiki ku ba da report wa 'yan sanda murmushi Salim yayi ya fita inda suka iske kofar gidan wayan kamar an share gaba ya buɗe mata tai banza ta kyale shi sai da ya gaji ya buɗe baya yana faɗin kin ma mayar da ni direba shiru ta yi tare da ɗaure fuska gam a hankali yake tafiya har suka iso gidansu bayan mai gadi ya buɗe suka shiga bakin yayi ya buɗe ya fita kana ya hau. Kane ya bude ma daidai. Shiru tai tana kau da kanta kasa, yace ki fito suna cikima. Cikin fushi ta ce ashe dama kai tsani baka da mutunci. Yanzu sai ka kawo ni gidan rediyo report zan kawo ko ko zagi na kake. Ko ko makarantar boko ce. Wannan ai iskanci ne. Wato ga sakanni indire ga firamare ta karasa tana nuna sashin ummi da gudan fat ɗin. Sololo yayi yana kallanta tare da faɗin dan Allah ki fito. ke komai sai kin yi lau sai kin yi kauyanci kuma a miki magana ki nuna aljanu gare ki ke ga bishiyar kuka daidai ta ce hiho ho feratan, to wallahi tsani ka kiyaye ni dan iskan yaro har ni zaka gaya ma magana na ce ka kai ni wajen sa'ada ka kawo ni boko to wallahi yanzu zan bude baki in tara ma mutane su zo su ma dan banzan doka in ce ka kawo ni otel mai kashi kashi dadi ne ya bude kofar ya fito fuskarsa cike da annishuwa ya ce a ah, ai tun da na ji kun yi shiru kaka baki shigo ba na ce na san kuna nan kuna yin take da jikan naki ta ce kana jin shi lukuta sai dan ya raina ni ne ya kawo ni makarantar boko yo me zan yi da ita bayan na iya karatun sallah dariya dadi yayi ce kaka gidana ne nan ba makaranta ba tace hai huhu a feratan me yasa kuke raba wajaje haka suna yin siffar makaranta ko ko tsabar karatun boko ne ta ma rana, ka zama lukuta shi yasa ginin gidanka ma ka yi shi mai siffar boko eh alhaji boko dariya kawai dadi ke yi da kyar yace a'a saboda baki in mun yi su samu masauki ba sai sun fita ba amma wannan babban mu duka a ciki muke rayuwa baki ta wangala ta ce ka ji aikin hankali ina saude take da hannu ya nuna mata ciki ta fito da sauri tana saki salim ta doshi kofa tare da sakin katon kuka ta ce saude sa'a sa'ar mata sa'ada da ke zaune tana cin lafiyayyen abinci ta yi ta mike tsaye tare da isa inda daidai take ta rungume ta sama ta sanya kuka daidai ta ce alhamdulillah sa'ada haka kika yi daga zuwa kika ci shinkafa kaza har kin canza amma dan Allah ki rike amana kar ki ganki haka kamar tsada ki auri mai gidan kin ji ko ummi da ta sallami sallah ta fashe da dariya har da hawaye jin maganar da daidai ke yi a zabure daidai ta kalle ta tace kudurar sama liman da wawan zama yanzu dama kusa muke da ke nake sakin baki ina magana kai Allah kai ma baki na linzami ummi ta taso cikin hawaye ta gaida daidai tare da sanya yar aikin su Maryamu ta cika gabanta da kayan makulashe bayan dare bayan daidai ta ci ta koshi ta yi hani'an suka sake gaisawa ta hau yi musu godiya Umi ta ce ba komai. A nan ta dawo ga Sa'ada tana kama mata kafa ta ce ki saki jikinki ki kwashi arziki ki bar sa a mazauninsa ki dage duk kajin da suka baki ki ci ki tumbatsa har ki tumbi kin ga yau ɗaya daga zuwanki kin janza kin ji sa'ada Ba na so in ga kina wani sassoke kanki cikin wuya ina cewa ba duniyar su ina ba duniyarsu kunkuro kika zo ba don haka ki zama wayayya ki ki more Allah ne ya baki Allah ne ya baki su don su zama gadan ki kin ji ko Sa'ada ta yi shiru tare da jin kunya sallama suka ji cikin takun takalma kwas kwas gaba ɗaya suka ɗago kai Ummi ta ce oyoyo ga autata kyakkyawar matashiyar budurwa da a shekaru za ta kai shekara goma sha bakwai ta ɗan fi sa'ada tsayi kaɗan yayin da sa'ada ta fita cikar jiki tana kama da momi sosai da Salim a kasa ta zube ta cikin ladabi ta gaida daidai da ke ta kallanta amsawa ta yi da fara'a tana faɗin kai amma wannan ma cikin ɗaya suka fito da tsani ko umma na dariya ta ɗaga mata kai don dadi ya ba ta labarin komai ummi ta nuna ma autar sa'ada autar ta sa'ada aisha aisha ga, ga kawa na miki ta dawo gidan nan da zama don haka ku haɗa kanku zan miki bayani da safe Kamata ku je sama ku huta tsalle ta daka tana faɗin kina nufin ta dawo da zama kenan yanzu na yi yar uwa ni ma kai ummi ta ɗaga mata tare da faɗin insha Allahu har aurenta kuwa cikin farin ciki Aisha ta kama sassa ta kama Sa'ada ta ce mu je sama ƙawata. Sa'ada ta miƙe ta fara binta har sun hau step ta juyo a hankali ta ce daidai zan yi kewar ku ke da Halima ina gaida ta daidai ta ɗauki guntun hawaye ta ce haba ki bari ai muna nan za mu dawo ba za mu yarda mu bar ki kaɗai ba kai sa'ada ta gyada cikin gamsuwa suka haye sama bayan sun hau sama aisha ta ce kawata ya sunan ki? sa'ada ta faɗa mata anan aisha ta ce ni kuma sunana aisha aliyu Dadin mu ɗan garin dutsen mani yayin da umma ma take yar can aiki ne kawo dadinan kasancewarsa babban dokto a babban asibitin katsina general hospital sai yayi Salim shine babba shi ma doctor ne Anan babban asibitin ta fannin mata wato sai yaya Kamal shi kuma yana karatun sa ne na law a nan alkalam yana matakin ƙarshe amma shi bai fiye kwana anan ba ya fi kwana a gidan Hajjo wato maman Ummi da yake Ummi ta siya mata gida bayan babansu ya rasu ganin babu wasu dangi da suka rage ta maido ta nan kin ji labari na ke ma ki. labarinki nan, sa'ada ta ji ta amince da ita ta ba da takaitaccen tarihin rayuwarta sosai Aisha ke kuka har tana shidewa sai ga sa'ada tana lallashinta tare da nuna mata komai na rayuwa muƙaddari ne daga Allah Aisha ta sanya hannunta cikin na sa'ada ta ce insha Allah sai kin zama abin da duniya za ta yi alfahari da ita kana waɗanda suka suka keke za su so a ce ke tasu ce daga jinsinsu kika fito 'yar uwata ki bani haɗin kai kana ki saki jiki da kowa na gidan nan kin ji ki min alkawari sa'ada ta ce na miki alkawari Aisha insha Allah saboda yanzu bani da wanda ya fi ku bayan daidai rungume juna suka yi sosai kana Aisha ta ce tashi ki fara wanka in kin fito nayi sa'ada bata ce komai ba dan kar ta gwale Aisha kawai ta tashi za ta shiga Aisha ta bata wani babban tawul ta ce ki daura sa ki daura sa bayan kayan kuma akwai washing machine ki sanya a ciki da safe Maryamu za ta shigo ta wanke kai kawai Sa'ari ta daga ba dan ta gane me take nufi ba ganin kamar bata fahimta ba Aisha ta miƙe ta kama ta suka shiga toilet din anan ta kunna mata ruwan zafi da yanda za ta yi amfani da komai sai da ta tabbatar ta fahimta kana ta fita ta ja mata kofar so sai Sa'ada ta yi wanka dan dama akwai sanyin damuna ta yi da na zafi ta fito tare da yafo rigarta a kai Aisha ta yi dariya ta ce sarkin kunya, wato harkin wato kar in ganki ba. Sa'ada ma murmushi ta tana kokarin mayar da rigar ganin bata dade da sawa ba, bata yi datti ba. Aisha ta ce a'a, karba nan ta faɗa tana bata wani dogon wando da mahadin rigar pink color masu masifar kyau da tsantsi. Sai sheke suke ta ce kin ga sabbi ne. Hajjo ta bani su yau da yake ta je Umara. Sa'ada ta karɓa ta mata godiya kana ta sanya suka yi mata ɗas a jiki. Kunya ta kama ta ganin shatin breast ɗinta a waje ana gani ta ce Aisha hijab zaki bani Aisha ta ce wallahi ba zan baki ba wa ya faɗa miki akwai mai shigowa ɗakin ki hau gado kawai ki addu'a ki kwanta Hajiya ni ma wankan zan yi da sauri Sa'ada ta haye gadon ta yi addu'a da ta samu ta kwanta tana jin wani masifaffen laushi dan za ta iya cewa tunda ta mallaki hankalinta ba ta taba kwana a kan gado ba wani bacci ne yayi gaba da ita cikin lokaci mai tsanani mai tsananin daɗi bayan Aisha ta yi wanka ta sauko ta sanya kaya irin na Sa'ada amma blue black ta yi addu'a ita ma ta kwanta tana jin daɗi ta yi ‘yar uwa washe gari da asuba ummi ta yi sallama ta shigo ta tadda su tare gaba ɗaya suka fita suka sakar ma juna murmushi Aisha ta ce na san hoto kike ki koma warki cikin bacci Sa'ada ta daga mata kai tana juyawa ta koma baccinta Aisha kuma ta miƙe ta yi sallah ta dawo ta kwanta sai karfe goma suka miƙe wanka suka yi su duka yayin da Aisha ta ba ta kaya masu masifar kyau a tamfa mai tsada ta sanya ta zaunar da ita gaban miro ta ce yau sai na miki kwalliya Sa'ada ta ce ni ma ina so ki min anan Aisha ta baje basirarta wajen ma wajen zane ma da fuskarta da light makeup ta yi wani fitinannen kyau ga ɗaurin kwali mai kyau sosai da aka sa mata aka baza gashinta a tsakiyar bayanta yana lilo ihu da kwalla mai razanarwa wanda ya sa Salim da ke kasa zaune ya watso da gudun tsiya ya banko ɗakin yana faɗin Aisha lafiya me ke damun ke da Sa'ada cikin tsananin farin ciki take nuna mai Sa'ada tace yaya kalli kawata yaya kalli yar uwata yaya ka jibe ta kamar yar indiya wayyo dadi nayi kawa mai kyau sa'ada kam sosai ta razana ta saki baki tana kallon aisha jin abin da take ta faɗi kamar ya kwashe ta da mari ya ji lokaci ɗaya ya ɗago sa karab irin sai sarke da na juna sosai ya ji gaban shi ya faɗi yayin da ita kuma ta kawar da kai cikin sanyin murya ta gaida shi bai ce komai ba ya hau ɗakin ya ya bude ɗakin ya fita tare da tsayuwa jikin kyauran ya limshe ido lokaci ɗaya kuma ya saki baki ya sauka kasa bayan sun kammala Aisha ta kamo hannunta suka sako kasa inda za su yi breakfast A nan suka iske dadi da ummi da Salim zaune a kan dining suna jiran su masha Allah ummi ta ce lokacin da ta ga suna sakowa tare ta zuba musu ido don sun yi masifar kyau Sa'ada kam kunya sosai take ji don kayan sun mata tsam a jiki Salim da ke kurɓe tea jin taku ya sa ya zuba musu ido lokaci ɗaya ya ƙware ya fara zazzaga tare kamar zai yi amai cikin kiɗima da tausayi sa'ada ta ce sannu sannu yayan aisha sannu don allah ku bashi ruwa ya sha aisha ba shi ruwa yana tari fa sosai ta ƙarasa a rikici tana yarfe hannu aisha ta ce suna firij bari in ɗauko kamin ta ƙarasa a guji sa'ada ta yi hanyar da ta gajiya maryama ta bi ta ɗauko ruwan da sauri ta buɗe ta nufi saitin bakinsa a rikice lokaci ɗaya taron ya ɗauke ɗin ya zuba mata jajayen idanuwansa tare da kallon fararen yatsunta da ke rike da botul ɗin da idanta da har ya tara hawaye sun so kaɗan akan kuncinta dadikan marmashi kawai yake ummi ko hankali kwance take cin abinci ita da aisha karɓar ruwar yayi a hankali ya ce na gode gefe ta koma aisha ta tura mata kayan breakfast ɗin ta gabanta a hankali ta tura kayan ta sauka daga kan kujera ta gaishe da su dadi amsawa yayi yana tambayar ta lafiyan jiki tace alhamdulillah ummi tace diyata maza ki breakfast kin ji bana son yunwa ta kama ki shiru tayi tana wasa da ta ganin Salim zaune a wajen yasa ta ji ta takura kamar wanda ya fahimci hakan a hankali ya miƙe ya ce dadi sai ka fito kai ya gida mai ba tare da yayi magana ba dadi ya ce to kisha tun da ya baki kisha tun da ya baki waje cikin kunya ta dauki ti kawai ta sha ta miƙe ummi tace ce me haka a hankali ta ce ummi na koshi ne ta ce a'a zauna ki sha in kuma ba kya so shiga kicin ki faɗa ma Maryama abin da kike so ta girka miki Sa'ada ta ce a'a ummi wannan ma yayi ummi ta ce love mu je falo ka karasa ina ga nauyinka take ji miƙewa yana faɗin to kai rita bar in wuce jakarsa ta rataya aka kafaɗa suka fito bayan su Aisha sun masa Allah ya kiyaye Aisha ta harare ta ta ce ina alkawarin da kika yi min me yasa ba za ki sake ba sa'ada ta yi dariya ta ce ba komai ba ke ce ba kya ganin na sake aisha ta kura mata sauran ta tura mata sauran kayan ta ce maza ki ci. kwai kawai ta ɗanci kaɗan ta miƙe ta nufi hanyar kicin da sauran kayayyakin da aka gama da su tana shiga ta samu maryama zaune tana gyara ne. a shekaru ba za ta wuce 35 ba sa'adatu da ta gaida ita ta ce inna Maryama me zan kama miki Maryam ta ce wallahi na gama komai kin ga saura tattasai kawai zan gyara gana nama yana ta nonuwa ina so ne in gama kana in hada masa kayan kanshi Sa'ada ta ce to in hada miki cikin mamaki ta ce a'a shi kawai kar yayi yawa kin ji Sa'ada ta ce ko in hada miki cikin mamaki ta ce a'a bashi kawai kar yayi yawa kin ji je kiki zaman ki amna ce ke yar uwarsa hajiya ce ko yar uwarsa alhaji maryama ta tambaya cikin san jin gulma sa'ada bata ce komai ba sai miƙewa da ta yi a hankali ta fito falon inda ta ga aisha zaune tana latsa waya zama ta yi kusa da ita tana faɗin aisha me za mu yi wallahi jikina ciwo yake ban saba zama haka nan ba bana komai aisha ta yi dariya ta ce yo me ba sai dai in bacci zaki haura sama ki ki sako ki ci abinci kawai sa'ada ta kwabe fuska ta ce ba komai Aisha jiki sai yayi tsami Aisha na dariya ta ce aiko zaki gaji ki warware Ummi ce ta dawo da fara'a ta ce sannu ku ƴan matan Ummi ga kuɗi dadi ya bada Aisha ki raka ta ku je ku yo sayayya da ya dace wayanda za ta na amfani da su kin ji ko masu kyau fa sosai yanzu zan kira babawo ya zo ya karba kin san sa da shiririta karshen ta har ku dawo bai zo ba Aisha tace shikenan amma gaskiya ummi ni zan tuka motar ido ummi ta zaro tace a'a ku je Ilyas na nan ya kai ku bana so kina karambani har sai kin ƙara kwarewa Sa'ada ta sako kasa ta fara godiya ummi ta daga ta tace karki damu babu komai Aisha ta hau sama sai ga ta da mayafi biyu ta sako ta ba Sa'ada daya ta sanya daya suka yi ma ummi sallama suka fito suna harabar gidan motar Salim ta danno kai cikin mamaki Aisha ta ce daga fita sai dawowa ko lafiya ta faɗa tana na nufar inda yake Sa'ada bata ce komai ba ta kauda kanta gefe tana kallon lambun gidan da talo-talo manya da ke ta shawagin su gwanin sha'awa cikin burgewa ta fara tako ganin Aisha ta nufi wajen Salim kai tsaye hanyar da suke ta nufa cikin sha'awa dan yana ɗaya daga cikin dabbobin da take so wani babban wani masifaffen tako take ilahirin surarta juyawa take kamar da gayya take wanda a zahiri zaka ɗauka da gangan ne amma a badili sket ɗin ne da bata saba sakawa ba take jin ya takure manyan cinyoyinta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata mu haɗe a kashi na gaba dan jin ci gaban labarin Bismillahi Rahmanir Rahim Littafin sadakin aure kashi na biyar ana gama sallar magarba Ummi ta shigo ɗakin hannunta rike da casbaha ta ce, "Diyata baki fushi ba dai ko? Na san kin gaji na barki ke." Shiru tai tana kallon Sa'ada da ke kwance a kasa. Sosai tausayinta ya kama Ummi. Ta kalli ma keken gadon ɗakin amma ba ta yi amfani da shi ba. A hankali ta duka ta fara tashinta. A zabire ta miƙe. Ummi ta ce, "Ki yi a hankali kin ji ko? Tashi koma bisa gado. Kar in ƙara ganin ki a kasa. Sanyi zai iya kama min ke kin ji ko? Maza tashi." Tashi tai tana